Wato, ah, salamu alaikum jama'a na wannan gida. Dai ina gaida kowa da kowa musamman shugaba wannan gida, Ashiru Malam Barista, Allah ya da alkhairi. Eh, to, na yi, na sake suruka to amma Allah bai yi su ba duk sun yi failing. Eh, to insha Allah shi ne na zagayo kuma na kara maimaicin abin da eh, na zan bayar insha Allah akan mallaka duka sharuɗɗan akan mallaka zan ba da su eh Allah ya datar da mu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi na'am to yan uwa da farko yadda ake wannan aikin ana samun wannan eh, halitta da kuka kalle shi kunkuru suna ce mai abun eh kunkuru dai mafi akasari an fi sanin shi da kunkurun da duk da ma ni ban san sunan shi da wani rabon babur na'am tun an same shi za a samu farin gilas na kofi aka farin kofi gilas na kofi to sai a yanka wannan kunkurun sai a tare jinin da wannan kofin gilashi to in an tare sai a ɗaga kai a kalli sama sai a rufe ido sai a ce banda uwa banda muharrama sai a sha wannan jinin to insha Allah duk macen da ka yi ido biyu da ita to ba abun ita kan an wuce babinta ta riga da an mallake ta abu mafi wahala kawai kada ku yi ido amma in dai kuka yi ido to wallahi shi duk abun da ka ce ta ma za ta eh wannan sirrin haka yake ba kuma mace ɗaya ba duk macen da ka kalla da kun yi biyu da ita to magana ya ƙare haka wannan sirri yake a kula da shi amma ba malala Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu na sirri na gaba yawa ana ainihin samun shiri na gaba gajeren wando, gajeren ka da kake amfani da shi. <laughs> To shi ake samu. Eh, in an same shi aka wanke shi. Za ka iya sa omo ko sabulu wurin wankewa. To in ka wanke shi, wannan ruwan sai ka ajiye shi. In ka ajiye shi dattin zai koma ƙasa. to sai ka zubar da ainihin ruwa mai kyau ɗin dattin sai ka bari ya kwanta ya bushe to nan dattin in ka bari shi ya bushe sai ka samu sai ka niƙe shi ka haɗa shi da gari na da yaji haka in ka haɗa shi da yaji sai ka dage shi sai ka samu wani dai abu abinci a nama sai da wani duk wani dai abun da ya shafi ci za a yi kuma yana mu'amala da yaji za ka iya sa sai ka ba wanda kake so ka mallaka amma wannan aikin yana yi ne tsakanin ma'aurata na ya eh, haka wannan sirrin yake insha Allah sirri ne mujarrabi don ba a daure a jarraba Na'am salamu alaikum warahmatullah. na gaba eh, ana samun kayan ɓera. Eh, samu kayan ɓera tana nan gardawa suna yawan kafin tilawa da ita. To ita ake samu. Idan an same ta sai a yi garinta a zamar da ita gari. To sunan wanda ake so a mallaka shi ake rubuta a ƙafa dubu. Na rubuta sunan ƙafa dubu sai a wanke. In an wanke sunan, to sai a barbaɗa wannan garin a ciki sai a sha. Wannan mallaka ne, mahaukacin mallaka kuma mujarrabi ne. Eh, an wa gwada wannan sirri. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu Na amto sirri na gaba. Eh, ana zuwa wurin bishiyan magarya da ko wani tsutsa a cikin bishiyan wanda yake mannewa da gidan shi haka to shi ake ɓarowa sai a samu reza haka ko wani abu sai a tsaga sai a cire wannan tsutsa sai a wurgar to ainihin wannan takardan gidan shi ake samu sai a yanke faratu farce kwamba sai a yanke guda duka na yatsun nan amma banda yatsa nuni na ƙafa ma sai a yanke amma banda na'am banda babban yatsa ba a yanke babban yatsa to sai a haɗa farcen da na abun duka wuri ɗaya sai a ƙone su to kan sai a shi sai a samu sai a samu yaji sai a sa in an samu yaji sai a haɗa a gauraya duk wanda ka wanda kake so ka mallaka sai ka sa mai a cikin abinci sai ya ci ko nama ko wani abinci dai haka ya kaɗan barbaɗa ka sa mai ci wallahi duk wanda ka mallake shi kenan har abada